Ya ku jama'ar Kaduna! Ku fito an kuɗa ku. domin zaɓen malam ma'ajin malam wato sanata Umar Sani a zaɓen 2023 insha Allah. Tabbas. Gaskiya ne. Domin ci gaba da samun ci gaban jihar Kaduna. Malam madadin malam shi ne zaku. Daga malam sai malam. Sabon malam Sabon gwamna.